Bismillahi Rahmanir Rahim. Baka rana kashi na sha shida. A kasalance ce Jalila bata amsa ba yace ba kya son bani zuma ta shi sai kika ce kina fashin sallah ko? Shiru ta kasa motsi da kyar ce dan Allah ka kyale ni. Kwaikwayon muryar ta yace dan Allah ki bani nono in sha. Wata kunya Jalila ta ji ta fusge ta lokaci daya kuma ta tsit bata yi aune ba ta ji ya fito da breast din ya rike har ya ma hannunsa kaɗan. Zarar ta ji hawaye ba shiri ya saki ba tare da lasar hawaye da lasar hawayen da bai yarda da sake ɗigar da su ba sai da ya ji su ya ɗago kan nonon bakinsa cikin wata murya mai haɗe da daɗi da ciwo ta ce wash dan Allah ba tare da ta ƙara sabon fara da kan ɗaya da hannunsa a jikinta ya mugun mutuwa sakamakon bala'in daɗi take ji da ya fara tabbatar da hakan ne sai ya rage wasanninsa don ba daren yau zai wasa da ita ba Haka suka kasance har safiya, fuskar munawar tun ba a je garin daɗi ba ta fara ƙyalli yayin da muskilar yarinyar nan ba ta nuna mai walwalarta ba. Break kuma ba laifi ta shirya spring rolls ta haɗa da cabbage, karas, albasa, fulawa, kwai, ƙaƙƙen nama, maggi da kori, ƙamshi kam sai godiyar Ubangiji. Ta tsaya akan tebur ɗin cin abinci, ta shiga ta yi wanka ta rasa a tamfar kirki duk ƙananun kaya ne masu fitina da ɗaukar hankali tana wannan binciken munawwar ya zo gabanta ya ɗauko wata riga yalo ya ce ki sa wannan shiru sannan ta ɗago a muskilance ta dube shi ta ce abu yalo bai taɓa burge ni ba ta tuke baki nawar zahiri bai ji daɗi ba ya ba basar da cewa oke wace kala kike kika fi so to kamar ba ta ji ba ta ci gaba da dubawa da ƙyar ta samu wata dogon riga baka mai adon dutse ta saka da ta fito da hasken fatar ta da kuma yanayin halittar ta cikin rawaka kai ya ce wow kin fayi kyau ƙasa sosai ta ce na gode Basarwa waye ya ce abincin fa ta ce na ajiye matan ɗazu sai da ya mararce ya ce kefa na ƙoshi ta bashi amsa gefen ta ya dawo ya aza hannunsa gaban goshinta ya ce ni ma na ƙoshi ko a jikinta ta ce oke ɗarin sanawa ya ce Jalila baki yafe min ba har yanzu ba tare da ta dube shi ba ta ce wallahi na yafe ma me ka gani sai da su ce mata ya ce kin kasa yarda da ni murmushi kawai ta yi babu magana ya ce to zo ki bani abinci in tabbatar kin yafe min a yangance ta ce je gani nan zuwa dubanta ya ce mu je tare yadda ya magana ya sanya haƙoranta bayyana kana taɓa zuciyarta hakuri suka tafi zaunawa suka yi suka ci abincin ba na armashi kasance jalila bata saki fuska ba Bayan sun kammala ya kunna masu TV, tsam ta miƙe ta shiga ciki da ƙarfi ya jawo ta jikinsa, wanda ya daidai da shigowar su anti Sakina. Kunya ya hana Jalila motsi, yayin da Munawwar ko a jikinsa ya fara gaida su. Kana ya saki Jalila ya karɓo sasana da ke magana cikin harshen yara, ya bi matakan labe ne ɗauke da su. Anti Sakina ta ce amarya an sha mai. Dan dagowa ta a kunyace ta ce na rantsi anti ba abin da ya faru. Dariya suka sa mata tare da cewa ai aka yi kin sha mai. Hararar wasa ta aika masu tare da cewa Huce ciki haka suka wuce suka cika ji daga bisani suka sake koyar da ita dabarun aure da kalolin kwanciya da sauransu sai wuraren magaru su maharar suka shigo amma ba su ga jalila ba kasancewar kayan jikinta sun yaramci wani namiji ya ganta munawar kawai suka gani suka mai tsiya shi kuma Yana ce da cewa ahmad garo da haka suka rabu cikin raha kuma da sosai na aka koma har da yau tunda ya yi sallar isha ya rufe gida ya yi wanka ya sako kaya wando iya gwiwa komai gashi nan ga fili Gaban Jalila ya faɗi Matuka ta kasa sake kallon sa saboda kunya amma shi ko a sa na Salima tallafo fuskar ta ya ce gaskiya na yi sa'a lumshe ta ya ɗauke ta ya ajiye tsakiyar katifa kana ya mata rumfa a hankali ya fara shafo gefen wuyanta zuwa breast cikin salo da kwarewa lub ta lafe saboda wani daɗi da ta tuna ratsa ta kana ya ɗan dago ya ɗanyo ƙasa da hannunsa daidai cibiya yana wani ziza da hannun nasa jin ya kashe ta iya ƙoƙarin raba ta da kayan jikinta wani kurman ihu ya saki da ya gani tsari da ya ga tsari da dirin halitta a cikin sauri jalila ta birkice ya fada kanta tare da wata wasa kan bottoms ɗinta wani nishi nishi take yi saki ba tare da ta sani ba ya ɗora yatsansa ɗaya kan Labia Majora yana tafiyar tsutsa a hankali ta fara sakin kafafuwanta alamar sakon fa na isa guntumar mishi ya saki tare da dora harshen sa daidai Labia nura wani dadi ta dinga wani daɗi ta dinga ji da bata taba jin sa ba a duniya cikin mutuwar jiki take tura kan shi ciki tana so yayi tsayawa ya kallon yadda clitoris ɗinta ke wani rawa yana ballawa ruwa na bulbula kamar an saki madara wani kuka ta saki mai daɗi da shugaba ya ce menene jalila ta ce ka ci gaba cikin wata murya sai da ya ƙara miƙa saƙon da ya sa ta kurma ihun daɗi tana shiga shiga tana shiga shiga shiga cikin munawwar ko da kake maganar birkice yake baya iya kontrolin nata dan baiwar Allah ta kai 100% ita ma gurin shiga take nema haka ya dora ta kan birji yana yayi kokarin shiga daga shi har ita kuka kukan dadi suke rerawa da wani nishi tsayin mintuna sannan suka yi sharkaf da gumi suna mai da numfashi bayan ya huta ne ya tashi yayi wanka fitowarsa kuma ta yi daidai da kiran lada ne bai jira ba yayi masallaci ko da ya Jalila na nan yadda ya barta ruwa ya dora mata kana ya ce Jalila tashi ki wanka a hankali ta bude ido ta sake limshewa tare da gangarowar kwalla cikin wata murya ya ce daɗi kike ji ko yana kokarin wasa da kirjinta da sai ta ce dan Allah ya rada a kunnanta na shiga ciki bude wutsiyar idon ta yi a hankali ta yi sauri ta rufe tare da cewa a shakwab ina na?'. sosai ta bashi dariya ya ce kayan me kuma bata tanka ba ya ce tashi ki wanka kunya ta Jalila ta miƙe ta yi wankan tana ta shirya tsaf da taimakonsa a suka yi break kana ya duka har ƙasa ya ce na gode na gode na gode jalila allah ya yi miki albarka kana jawo ta jikinsa ya ce kina tunanin daɗin jiya ko har yasa kin kasa magana jin ta yi shiru ya dinga maimaita abin da ta ce ita ma cikin wata murya ta zumburo baki ta ce ai kama ka ce dariya kirkira ya ce faɗa me na ce ni kunyar ka nake ji ai kuwa zan ƙara shiga ciki in ba in baki faɗa ba a razana ta bude ido tana dafe kirjinta kirkira dariya ya yi tare da cewa ba yi zan yi ba cire hannun haka dai rayuwa ta ci gaba tsakaninsu cikin aminci da walwala bayan wata biyu dalila na kwance kan cinyar munawwar suna soyayyar su sai aka faɗi wani labari mai tada hankali kamar haka sabana hotel ya ƙone da wasu jigajigan 'yan les na najeriya a lokacin da suke tsaka da jin daɗi wanda ibtila'in ya afkawa sun haɗa da karar sanusi dan boko zuli da sauransu hamdala munawar ya ga allah kana ya kashe tv inda jalila ta jinjina ta jajinta masu domin sun tafi ba tare da hujjar za su gaya wa Allah ba a daren kuma kwanan daɗi suka yi shi da jalilarsa ba laifi sun faranta wa junansu wanzu tashi kuma lokaci ya ja, su na har an isa zuwa school, jarida kuma an murje ta koma cikakkar mace mai tashin ƙuruciya. Ahmad kuma ya yi aure ya auri sajida, zaman lafiya da zumunci mai ƙarfi ke tsakanin tsakaninsu. Yau Asabar da sassafe, munawar ya tashi dan yana da wani general operation da zai yi a office, but Hassana da Usaina suka ce sai sun je. yayin rashin duniyar nan suka ƙi haƙura, jarida da dariya kawai take masa, kuma in za su kai la'asar baya iya fita sai ya ga natsuwarsu. sai da ya bata tausayi ta ce hasana zo amma ta noke ka faɗa ta so waye ta yi ta gaya musu wani abu a kunne sai suka saki babban nasu suna tsalle duban ta tare da sara mata ya ce ba shakka reno sai mata haka ta taka masa har bakin mota bayan ya dawo ne dalilin na zaune ta yi kwalliya mai nuni da kasan Uhm, ya shigo sannu da zuwa ta masa kana ya wanka ya zo cin abinci a nan da ya dubi marata da ta haɗe da cikinta ya kai hannu ya taɓa ya ce wai har yanzu babu komai dariya ta yi a shagwabe ta ce rashin kuzarinka ne Dubanta ya ce kika ce i eh, tana karerayar murya dariya ya ce tabbas da yardar Allah yau yan biyu zan sake zubawa cikin sigar wasa ta ce kamar da gaske ya ce zan kama ki suna cikin wannan halin ne Amadu, kiramun Nawar ya gaya masa da ta haihu an samu soja tsalle suka yi daga Jalila har shi kana ta ce ka dai ga namiji bai ba wata wata tara kunya ba jawata ta ya dan murju nonanta ta ce wayyo Allah ya ce mu raguwa yau sai kin ce baki faɗa ba kana suka shirya har da su hasana suka tafi cikin ladabi da tarbiyya irin ta uwa ta gari su usaina suka gaida abban ahmad tare da momi sajida da sauran yan gidan yan gidan yaro sannan su munawwara suka yi wa sajida barka da arziki da miƙa mata tulin kayan yaro haka dai suka ci gaba da murna har sha biyun dare sannan suka jo gida a hanyar su ta komawa gida ne suka ga wata mahaukaciya na ta duwawu tana tsintar kayan lalatattun lalatattu tana sha cikin wata murya munawwar ya ce jalila dubi amma Daga kirji ta ce wace amma Ya ce tawa zirrawa ya suka wanke mata Ta ce cikin wata murya hakika duniya makaranta ce lokaci kuma shine malaminta zai tada mota ta tace haba munawwar haka zaka bar ta yashe a raune ya dube ta ce me zan mata Ta ce uwa uwa ce je ka jikanta ba musu ya fito Jalila ta biyo bayansa tana rera waƙan hau hauka ya ce amma jiyowa ta yi ta kyalkyala dariya ta ce munawwar ina jalila ya ce gata nan cikin kuka da hanzari ta dan karkato ta kafe jali da ido amma ta kasa roƙonta gafara hannuwa kaɗai take ɗagawa jalila ta mata fatan kairi kana ta ce munawwar ya yi haƙuri ya ɗauke mahaifiyarsa ya kai fisiyotar tirik kuwa can za ta mutu ya fi wannan ƙasƙancin haka kuwa ya ce can sai gobe na zo na ɗauke ta tunda abba ya ce bai yafe ba in na kai ta gidana da haka suka tafi bayan kwanaki an yi suna da ji sunan munawwar gefen abba kuma an samu wata dattijuwa an bashi yana morar tsufansa kuma ba laifi tana kula da kowa yau da sanyin la'asar su jalila da su sajida suka kawo abba ziyara ya sa masu albarka da fatan zumunci mai ɗorewa Sosai na sai jan farin gemu suke yi da haka suka dawo gida jalila ana zaune kafafuwa kan ruwan cikin miji ana zuba shi kwaba kawai sai munawar ya ce kwanakin nan ma fa na samo miki kanwa a rikice ta dube shi idan ta suka wani kada murya na rawa tana girgiza kai da azama ya bata wasu kisis masu zafi da daukar hankali yana shaida mata babu kishiya har abada ya sure ta suka yi kan lallausan gado to duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan littafi mai suna baƙar rana bangiji allah ka bamu ikon yin amfani da abubuwan kirkin da ke ciki wanda na suke na banza allah ka bamu ikon kwabar da su sai mun haɗu a wani sabo insha allahu in ma ba nake muku fata alkari ko da yaushe Allah da sabon farin ciki na tana na tuna na da kai sai na yi murna a ina in na je kai za na nuna ashi na so na kani ya soke raina shakuni ni da kai tun yarinta gwagwarmayar so ni da kai muka fafata a fanni na so baya kai gunjarumta dan ba ka tsoro ko da waka fafata komai na ce ma na sani ka